الأليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قوم يولى ربا شاب يرجى وتن ذو الحجة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة داريه لدى أربعين دقاء كما يوبي يرجى وتن تقص ميلادية دبو بيد أشرين a wannan majalisi namu mai tarin albarka wanda muka daɗe ba mu haɗu ba sakamakon wannan jarabawa da aka tsinci kai a cikinta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye ma al'ummar musulmai ga baki ɗaya wannan damuwa Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu mu ci gaba da rayuwa yadda muka saba yi kuma rayuwa wacce tafi inganci eh, mun saba a wannan haɗuwar tamu muna karanta littafai guda biyar da niyyar tarbiyyar kanmu maksudin wannan karatun wani yanki ne daga cikin karatuttukanmu na zaure da muke gabatarwa lura da ba zai iya yiwa kowa ya karanta littafinsa shi kaɗai a irin wannan ɓangaren ba to sai aka ga a haɗu a cikin haɗuwar akwai fa'ida ka wuce wani wani ya wuce ta a wani abu. to sai a tarayya a cikin wannan muna karanta littafai da suke da alaƙa da tarihi na magabata littafan da suke da bayani akan suluki da kyawawan ɗabi'u da kuma adab na musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci kamar yadda aka sani muna karanta littafai guda biyar littafi na farko shine littafin nisa'un wani rijalun wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam na ashir yusuf abu aziz hafizahullah sannan muna karanta littafin alwabi da sayyib min alkalimin tayyib na babban malami al'allama tun alƙayyim sannan muna karanta littafin al'adabul mufrad na al'imam al-bukhari sannan ko muna karanta littafin al-hisbatu fil islam na shekul islam ibn taimiyya sannan ko muna karanta littafin tuhfatul mawdudi bi ahkamil maulud na dai babban malami al'allamatu ibn qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi to za mu fara da karatun littafin rijalun wa nisa'un hawla rasul sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi sahabiya ta goma a ɓangaren sahabbai mata da ake ba mu sirarsu mun san fa'idojin karantar sira da kuma tarihi na magabata babban abu shine a ji kyawawan ayyukansu domin koyi da su al'imamu ibn al-jauzi rahmatullahi alaihi a cikin littafin safaidul khatir yana faɗa yana cewa daga cikin abin da na fahimta na fahimci cewa zallar karanta hadisi da kuma fikihu to ba su cika yi ma ɗalibin ilimi tasiri su zama sun tausasa zuciyarsa ba kamar yadda karanta tarihin magabata da kuma ababen da suke kyawawa daga cikin halayensu yake yi a cikin zuciyar ɗalibin ilimi muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muke karantawa kamar yadda muka ce za mu tashi sirar sahabiya ta goma ita ce ummu ayman malaye mata take da tabiki alan qita'il wahyi ummu ayman tabiki alan qita'il wahyi wato ita wannan baiwar Allah sahabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi kuka a lokacin da wahayi ya yanke ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wahayi ya yanke ma duniya a lokacin da annin sallallahu sama ya rasu ta rika kuka da aka tambaye ta dalilin kukan sai ta ce ba tana kuka bane don rasuwa annabi sallallahu alaihi ma kawai tabbas rasuwar manzo Allah sau musiba ce domin Allah bai jarrabu wannan al'ummar da wata musiba ba kamar rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce abinda muke kuka a kansa shine wahayi ya yanki yanzu babu wani saƙo da za mu rika samu daga sama alaƙa ta yanke tsakanin sama da ƙasa wanda idan alaƙa ta yanke tsakanin sama da ƙasa to ana shiga cikin fitilu Allah maɗaukacin sarki ya kawo mana da fitilu mala ce alhabashiyatu yar habasha ce wato ethiopia ƙasar habasha abasiniya wannan ƙasar tamu ta afirka wadda babban birninta ake ce masa addis ababa wanda a wancan lokacin an sha faɗa mana in an ce an ce daulatul habasha ko in aka ce almamlakatul habashiyya to ƙasa ce da ta kunshi ƙasashe da yawa a yanzu ta kunshi habashar yanzu ta kunshi eritrea ta kunshi yemen yemen din ma wacce take da guda biyu ce akwai yemen ta hadramaut akwai yaman ta eh, abin nan eh, ta sana'a daga baya suka haɗe to duk waɗannan ƙasashen suna ɗaya daga cikin almamlakatul habashiyya ko daulatul habasha na cikin habasha a wancan lokacin duk wanda ya fito daga wannan ɓangaren a wancan lokacin to ana kiran shi da alhabashiyyu to ita ma daga nan take kaga ya mu muci maulatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ita bararriyar baiwar annabi sallallahu alaihi wasallama ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyanta ta domin manzon sama a ɗabi'arsa ta kyauta da badawa da mutuntawa bai bautar da bawa duk bawan da ya shiga hannun annabi sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah sama kana yu'tiquhu lillah annabi sama yana yanta shi dan Allah shi yasa mawalin nabi sallallahu alaihi wasallama kafiru inda manzo sama ya yanta su suna da yawa so da haka barariyar bai wasu ce wa tuhu kuma mai renansa ce ta rena annabi sallallahu alaihi sallama. akwai abin da ake ce masa a gaba'a akwai alhabana in an ce alhabana ta fi faɗi fiye da arraba'a domin a cikin alhabana ake samun arraba'a wani zubin in an ce alhabana reno amma idan aka ce al-raba'a to shayarwa wanda shayarwa mun san tana da iyaka والوالدات يرضئن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة إذا أنا سمى أشكات وأكل شيء تغوبيو لك شيء ترى بين من شيء كينا وحمله وفصاله ثلاثون شهرة to amma an ci alhabana to ko bayan an daina shayar da mutum to za a ci gaba da renansa sau daga alhazana ma'anarta ta kusa kusa ita ce tarbiyya reno da kula da mutum to ita tana cin waɗanda suka kula da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana yaro warisa hamin abihi an ce ya gaje ta ne daga mahaifinsa akwai kuma wata riwayar kamar yadda alimam imam ibn hajar ya a cin al fi tamyiz sahaba cewa wari hamin ummihi cewa daga mahaifiyarsa ya gaje ka to za ka iya haɗa riwayoyin domin ai mamarsa ta gaji baban shi domin babansa ya riga mamarsa rasuwa to kaga za a iya haɗa riwayoyin guda biyu cewa ko warisa ha min abihi ko warisa ha min ummihi wa ummuhu ta min abihi shi ta ta shi ya gada daga mahaifiyarsa mahaifiyarsa kuma ta gada daga babansa wallahu a'lam ثم أعتقها عندما تزود بخديجة رضي الله عنها ألوك تند من ذا الله سما يأورنا بخديجة سي أنت إت أم أيمن سي أنت سي تزم أنت تشيا سي تزم تشكم موالي النبي صلى الله عليه وسلم سنا تشكم برغم باين النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العراقي أتشكم ألفية السيرة السعر ya kawo su da sunayensu gabaki ɗaya dukkan waɗanda manzo Allah sama ya yanta su wa kanat min al-muhajirat ɗaya daga cikin masu hijira na farko farko da ita aka yi hijira a farko farko ta yi hijira farko farkon hijira ismuha barakatu sunanta baraka sannan wa baraka fiha kaga al sunanta baraka ita mai albarka ce an ce da ake ce ma albarakatu abin nan dawamu ziyadatul khairi bil ilahiyya ala shay'i wa dawamuhu alherin Allah ya rika duwa akan abu kuma dawama ba zai yanke ba shine ake ce mishi albaraka wanda baraka ɗaya daga cikin sufufin Allah ta'ala ce tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram tabaraka alladhi nazzala al furqana ala 'abdihi yakuna lil 'alamin nadhira تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وجعل لك قصورا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير معنى تبارك أي دام خيرك وازداد wato ya Allah maɗaukakin sarki alkhairinka ya dawwama kuma alkhairinka yana da tsuwa baraka kenan babanta sunansa sa'laba sa'labatu sannan kakanta sunansa amr sannan kakanta na biyu sunansa hisn ودقت لن سنة بركة بنت عمرو بن barakatu bintu بنت ثعلبة بن عمرو بن حسن sunan baba sunanta kenan da sunan babanta da sunan kakanta da kuma sunan kakanta na biyu wa kad tazawwajaha ubayd ibn al-harith al-khazraji haqiqa abin da ubayd ibn al-harith al-khazraji ya aure ubaid ibn al-harith al-khazraji mutumin madina da ka ji an fata khazrajiyawa dama an ana nufin ai mutumin madina kenan ko mm. gida biyu ne manya-manya an sha mana bayani kansu akwai gidan khazraj akwai gidan aus kuma dukkaninsu babansa daya babansu shine harisa eh, ya haifi 'ya'ya biyu ɗaya sunansa aus ɗaya sunansa khazraj sannan shi kuma hazrat sai ya haifi ‘ya'ya biyar shi kuma ausu sai ya haifi ‘ya ɗaya tak hmm? to shi ne to ya aure ta fa walla zai lahu aimana sai ta haifa masa ɗansa da ake ce masa aiman wanda ake mata alkunya da shi ake ce mata ake ce mata da shi ummu aiman ummu aimana wali aiman hijratun wa jihadun shi wannan aiman din yayi hijira kuma sannan an yi jihadi da shi yau yawma ne sannan yayi shahada an Allah ya karɓi ransa a fagen fama a yakin hunayn kamar yadda ya malai ambata a nan amma al-imam hajar a cikin al-isaba ya tabbatar da cewa fi khaybar a ne, a haibar ne hunayn shekara ta takwas kai daga hunayn sai fatu makka daga daga fatu makka afwan sai hulai shi ko ita ko khaybar an yi a shekara ta bakwai to al-imam ibn hajar ya tafi akan cewa istushhida aymanu bi khaybara cewa a khaybar ne ba a hunain ba amma nan bala ya ce a hunain ثم تزوجها زيد بن حارثة daga nan kuma sai maulan annabi sallallahu alaihi wasallam zaidu bin muhammadi sai ya zama sai ya aure ta da can mijinta ubaidu bin al-harith al-khazraj to daga nan kuma sai mijinta na biyu shine zaid bin harisa wanda zaid bin harisa mun san shi shi kadai ne sahabin da Allah madaukakin sarki ya kama sunansa ya faɗa a cikin alqur'ani ma qada zaid min ha wa taran zawwajnakaha kaga zaid shi kadai aka faɗi a cikin alqur'ani sannan kuma zaid yi shahada a mu'ta mu'ta a shekara ta takwas bayan hijira to shi ne ya aure ta layali ya bu isan nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kwanakin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi sallam. da can mijinta Ubaydul Harith al-Khazraji daga baya kuma mijinta shine eh, abin nan shine shine Zaid ibn Harisa waladat lahu Usama ibn Zaid sai ta haifa masa Usama to kaji mamar Usama saboda ka ga babu mamaki babu mamaki usama ya zama abin da ya zama mamarsa ita ce ummu aiman babu mamaki domin eh, wahal yurja li atfalin tamalun idan taba ufudayyan na isati eh, ana samun ana samun kana tsammanin yaro ya zama da cikakke idan uwar shi ta kasance na kasashiya to عندما آه، يأتي الكامل من الكاملة لا ya'ya da kake jin ana samun su cikakku su da iyaye cikakku suke حب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أسامة بن زيد من سنشي بإير درجة أن يمنى سيرة سأتهم بايع da irin matsayin da yake da shi da soyayya da manzo Allah sama yake masa to an ce mana lokaci yayi saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai a majalisi na gaba sai mu dora a cikin sirar wannan baiwar Allah madaukakiya Allah cikin sarki ya tsara yadda da ita wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh